بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا جنبي كراتين من لتافيا الاربعون النوويه ya ashak zakariya ashak abu zakariya yahya abu sharaf rahimahullahu ta'ala yanakin alhadisu tasi'a ashar hadisiya eshidin yau na bazaye tiya wagai ta soko soko a sai tsawai allah akbar soko tsayi gani bai عن أبي الأباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرآخي يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا عبد الله بن عباس وغبي hadisin na na ji kuniya bi abul abbasi na na yi ugwa gude ga gime ziyo babban mutu na radiyallahu anhuma ku be boyuyu to babu allah akbar lokacin obi a yi bi hadisin ne na wuyi ke giya guwa na lokacin shi قال انظر ga kuntu halfan nabi sallallahu alaihi wasallam mu be tatien tucho mu tatien dabba dabba kicho mun ga izaka ta zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya tu zaka mu sha mulata zumubo yawman fondoci faqal annabi ci fega ga ya gulam ya wagi bagi na gai ga na maksuda nakiratun maksuda etiyen ni dawo gote ga yi da wani zoto yi na wuce ga waya na amma nan gobe na kira ma wuce zai wani gana bayi na ya gula daga giya ne ato kusan ji ya gutuwa ni da ajaja ya ga gula ji fahimta ku inni uallimuka kalimatin inni uallimuka kalimat oko eti wafo da na ya tete na wa ga kalimata inni uallimuka kalimat ti tanwini buyo amma ya boyin wakfo wọn yi tiya guba ma miya ala egamin do ciji uwe egami ciji dana ifadila ta soko ya fadka soko a tsawe soko soko a tsawe kewa ta soko tsana fe lotu na jimu jimu foro na omo to ya be na jimu kan wani ọmọ lagos tún tún fọ̀rí ìlàjì yà fásitì sọ̀kọ́ àtúwàwẹ̀ ọ̀ọ̀ àtúwàrà ẹ̀ ọ́ wọn àtúwà zàdé tí ó jì wọn àtúwà zìkì ó jì wọn àtúwà àdìyí wọn àtúwà ìṣẹ̀lẹ̀ wà jù wàhálà ọ̀ọ̀ aláwọ̀ àpẹẹrẹ sọ̀kọ́ àti ìgbéyà yìí. ifadilá sọ́sọ̀kọ́ tajiduhu tujahak wa tún egboro owó. tujahaka riwayan docin ga amamaka riwayan docin ga ma'aka tajidu ma'aka so ko ga pamba bi wani wato wa dawa yi wa yau kabo ba tare ma nan ni ga so idi fahimta ko wato ya goro idza sa'alta fas'alillah waga bayan obabe toci wa iza sta'anta fasta'in billah wa ga wa wuce wa betoci wa alam tewo wa alam kalmoyin santu ya ga ala santo wani a ga wa alam tewo ke dai annal ummata alu jikpa ta gamigun aluma jibaini la wizitama ap misoagagun ayekan aluma jayekan gu ala an yanfa uka bi shay'in ga ajo amfani bin doci ala alkhairin doci ayawe lam yanfa'uk ada amfani na gayo na re wasu abejin wa amfani wayi illa bi in qad katabahu Allah lak wayi be inda ci na tocha yin kayawa daga ku ba ga wade na wasu a ga ajiya wa ma yaji aji wa amfani wa ma ji tabbata to yau ga su ko kan mu ba daga Allahul mahfuz bu وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ألوم جدك آيك a ciga lagutsowe bishai'in be indoci lam ya duruka adeguna latun wana illa bishai'in watu egwon to wata bu wayi be indoci na kad katabahu Allah alaik so kwayun kata ti obo gan ade wana uh -oh. na tsabiya a ciga zaji ji aga guti titi obo ga alagun na to ga so kwa wuce ka go ga dewe ko kaka zamana ga zo rufi atil aklam ali kalan jilani wajaffati suhuf takada jima wani takada na ja karo tun ba bai alkalan yi fata na wani ke ga wani egamin na kinayu ya ce kadara ke dai su kwasa ne ya ti makadi rujibani na waje na tona je wani tsata a ga wuce wa gwaji fuwa ne to zamani ba soji tun wasu labiya a yaka ne bugu na waje na na je wani tsata ya e kaciyo daga kusurcin o'o su ko ka alkhairi bayi su ko ka gwashin rijiyayi ngalu ga yi qur'ano ga kulla shay'in asainahu fi imamin mubin en doro na wace da elon shiko imamin mubin bi ma'ana allahul mafus hadisin na at-tirmidhi gobe mu maga hadisi yo hasanun sahih bi ma'ana hadisi na tazuna Wa fi وفي رواية riwaya الترمذي رواية imam نوجي إمام الترمذي وبيانا احفظ الله annabi gabe abdullahi bin abbasi na luta ce tuci ubona ngai zaka na annabi muhammadu tu gano abdullahi bin Abbas ke giya gona kanga ga tajidu hutu amamak ifadhillaha satu sokoji tajidu amamak wato ya guro ta'arraf ila Allah fi ra'ahi ke sokwe fi ra'ahi lokaci bagwe bagwa da beawe lafiya na kan kwace da bewon ke sokwe lotun be aziki alaban da su soko fewa aziki ne ko soko ya rifka fi shidda so cha kewaye lokacin bafi wannan gai sai ya jiwuje zaga bafi ga be su kwa kewaye kendo na tefun elo lokaci ba gwena wa alam keo kede annama akhta'aka in toga leobana lam yakun liyusibak wuce fe na tsawa na. ina wace ya dana lam ya kulli baka aka wuce ya waya wa ma asabaka na so magabe da yana lam ya kulli yukti aka wuce fena lewa bana ke ga yawo mace ne daidai na gabe ya wani wuce lewa ba alkhairi yawo na otu ya ci logo na kwa yi mi na ọkpa injin yawo na. to aka ekpo mulki na wa wa mafana aka ya waya Allahu akbar alkhairi na mawaga bedena a wuce dabawa daga kusa ku wuce lewo ba ma a ta'aka lam ya kundi yusibak na to lewa ba na wuce fena wadena wa ma a baka na wa wadena lam ya kundi yusibaka mun fena jigi na a lewa ba na na wadiya alkhairi na ko na bedi wani sharri na wuce alewa ba na lewa bayan alkhairi ko su eh, duna kafin wuce fena dewana waye ko so ngole kalman doro wai lama na fuska guba waye ko wa'alam anna nasra ma'a sabr teo kire anna nasra wuce sokwe biya taimako sokwe biya nasara sokwe biya ma'a sabr sai bi hakuri zawange yadda nasara ijeli uboto rayuwa kwa su ga akuri ji shamitu soko a abelen ba sokwe matile da dina da abe yi kwa ta ga akuri ji zomo ubo ki agbo zomo nasara sokwe ji na ciluyi wa annal faraja ma karb atigaga faraja ugayi egba fo ezuluzun egba yo ti o kede ma karb wa ja pamba be egba yin ke ga yo abe ke o ga ne egba yo na ke o ga wa dabo fe lo al faraja bi wanzo bi wa ga de wanzo etiyan egbayin doro na wa da baku bana wa anna ma al usri yusra a ci gaga wa mo ki o ki be ki de ma al usri pamba be wala ndore pamba be zoiri ndoro ne za da baku bana yusran sauke gbozu ba sauke aju baki zuma bayi ba wala ne za da baku bana Oh, Allahu akbar ke ga rayuwa ije kpata ya kogu babu wani dazan rai adde zai da mafi lona amma de zai na bai mafi lona wale mace ne zan da tunan wale da ba goyi na na ba fiye su gogo ya zuga shi na ya ma bai mafi samun wagun ijo a bada ma a a tauti a ci ba so kowa kan goyi mai ijo yayi so ce waje nasara yayi alhadisul ishirun hadisiyan eshici wani ba zaye tiye zoyo na dai hukwa ga zuye da ya imani wani amma ga waga ke zuye musulunci bu waga yi iboji na juda be zai cafe laza ku gikini betun wangi shi na mu ci ga tiya be kiyan betun dede shi na wadda halle zaya bi cikakken sun zuye nye tun sakpaluwa ga halle mai betun sakpandori amma bi cikakken betun alkhairi jiwo ga zannan utara bai imani alamu ya gude imani Allahu akbar su ko to ira bai zuye wani zai je zuye na tun sakpakwa ta wa ga halle mai biyu na A abi mas'udin ukbata bin amrin al’ansari al-badri radiyallahu an qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit rawahu al-bukhari daga babu mas'uda ngai ya yagiya amro al'ansari madina shi ngai kwabe al'ansari al-badri kuma ke yi zai hukunya badar na radiyallahu anu su ku bai bayu qalu ga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci na kiki bi aminci to chafiya na ga inna mimma adraka nas Gami ne na zawangi shi gigun Alƙarni zuma ya jama zuma jama bu ina gigun gada dojo na ko ga adiraka bi ma'ana balaga nas min inna ma balaga nas min ne ne je za wangi je bi ne gami na jina wuji tsuwana wuci gami ya min kalamin nubuwatil ula ya annabi farko na kafi nabi muhammadu biyana sallallahu alaihi wasallam e gami na shube bena egigu bena nga ye gamiya idha lam tastahi ka ode sun ziya fasna mashik shik jiye na gaba wana rawahul bukhari hadisa al-bukhari a caga yin nan ke ga yawayo ina hadisin ne lawi nan zuhidi alamu ne lake za alkhairu je na to man jiji fasara guta ya fasna ma shi jina na ba wani egan farko a gan labara nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam kede zandoro da zuya na wadi jina ba wani Did fahimta find a ci gaga egan ba ci gan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na bayani wani jin azaba na jude zai je su ziyana kin da dai tsoci ga kuranu ga aimalu ma shi tun ya je na bayana azaba mi dai kai to a ci ga egan ne kawai dai da ziya je na ba na azaba su kuma kawo egan ya tace agun gai gaga fasna mashit agun ga yake iba hato ngai shin lelo ba ya tuna waye lona mudayi etun na to e sun zunye ba lulu wa na lu amma waye tun yo na zawon ya da fe sun zunye ti lulu wa na agwa pebo agwa pebo sai ba ga kokoro gyore a dai ga yawo ga zuye wani kaza tun da delo wani lazajin yana bauna zuye madi alkhairi saran kendo hadisi yi wuguna sai alhadisul hadi wal ishirun hadisi ya eshibeni ci wani ba za a yi ti imani jan ganibe bici تكيم betun أبي أمر وقيل أبي أمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم abu amr man ga abu amrata a cage yiwu sahaban na ne ji kunya be abu amrata yana ko ga abu amri na sun sufiya na yake abdullah radiyallahu anhu ngan ga kultu ya rasulallah mi be ga fondoci mi ga yawo ti soku kulli fil islam gaga ya mi fil islam eti adini musulunci gaga ya mi eti shari'a musulunci kaulan e ga na to gaga ya mi la as'alu anu ahadan gairak mi adini zan do ciwo ga bayana e na ga kuma kenan mi adini zan do ci bayana zanga kwashe ciyami ƙawal a sai ga ga kul amantu billah ganga wa imanin jimbe tsoci sun saqim wa mola bi cho tekin kan gaganci thumma kan gaganci zuma imanin istaqim bi ci tekin Allahu akbar rawahu muslim hadisi na imam muslim a caga gobe ke ga yawo wadai ga imanin jibe toci aqida na jiwuna ibada na jiwuna wacan imanin ji gani bayan wacce ke ibe istikamai ngai mu'amala na shari'a bebe yi patana wagwa sun to ke o gagan wade saya ni su masu ki manu igiyan alaban tuguru je wala to ya betu dedeji istikama gano wacce gabo ta tiyan jo ki hadisi ne lawiyo imani jibe tsoci boji wangiji mu'amala wangiji e lagwala findoji wa ga wa imani jin ke tunguru lugwa ke mu'amala wangiji lugwa addini wala shekwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga laisal imanu bitamanni walakin ma wakara fi sadri wa saddaqa al amal imani wujin guri jani ya ji kaza ya ji kaza ko zahiri kaza mi yo mi je guri kaza mi wanji kaza bani kawai ya walakin ma wakara fi sadri amma na tsogacin da ya gba wasu saddaqa al amal etun ci wuji tabbata na na tsogai imani wanyo wagan wuda ya gban etuwa da bu na zai ugwa ga wani imani yau amma musulmi miyo musulmi mi ya to sallah ya tu ibada kwata ya tu musulunci kwata mali ya biyu ya to yawayi ga dagan yawayi guri ga mana na soko kudi bukata wana sai hadisi ya gburu. الحديث الثاني والعشرون حديث يا اشبغو بيشي حديث النبزايت يا إذا قوا سنتو فريلا جهو قالوا الجنة etunde na ji shari'a ji kpakata tiya wujo nan wade ga gwa sun yi kwa alijannu yo an abi abdullahi jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma anna rajulan سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله daga ba abu abdullahi wuga yi jabir ya gina abdullahi al'ansari madina ce radiyallahu anhuma so ci gune jabir to babu wani saku baba sahaba jayoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jabir ga yi zaba gindoci sa'ala rasulallah sallallahu alaihi wasallam un be jin tuciyin sa koga faqal e ga biyu da nan wa ga ga ara'aita idha sallaitu al-maktubat ara'aita bi ma'ana akhbirni wa aftini yan labari yan fatawa yan fatawa e ga wani biyu iza sallaitul maktuba ma ni wuce har a isa wale ya a yi ga wayan yau fatawa mai wani iza sallaitul maktubat ni gagwa sun sallah gusu na ji farila ta tin bona ne ya kwabe maktubat yau as-salawatul mafruda gane wani wa sumtu ramadan ni chabi cike kin ya fi azun ramadan wa ahlaltul halala ina ji halalli na ni ci lugwata ta halalli bu na kwankurta ladun ga lalle halalli ga wuyan mai lotu ta ci ga wa haramtul harama ina ji mai haramu na na kwankurta ladun ga lalle haramu ga yau ta ya gani bayan walam azid ala zalika shay'an mabin doro ta ta ci gaba a adakhulul janna nga mi galo aljanna qala na'am annabi sai ga gande sahabin naga eh ko galo aljanna rawahu muslim imam muslim a tagago hadisin nabi imamu na wuce tuyayi gama ne haramtul harama ne Allah haramu laje miya lakanti tacimi miya alamar yin haramu ji miya lakanti tacimin ga manu ijita na bi mana ni ga tiya bi haramu ji na wani kwana da wani mana yin ahalartul halala man gai hu ni ga bi lotun halalle ji mu tsaki da hilla umi cuta kwankuro e ita halalli bu manu da wani ki hadisi ne lawiyo hadisi ne ugwayen sauke musulunci kede endoro na sheria laji pakata ti igbo na wee na ayejin ayi na bogo ya na ji wajibi na odega bi cite kinye jin alalleji nye na jajin da ya wee halalle ba mu'amala jo na wuta ta ci go ya haramu ji wuta ta ci go wa galo aljanna ne ugwan saukin adini na to na ga yi gwargwado ya karatun yi min ya littafin albarka ko nabo gwargwado na ibana social barkudu bai gace bici na sakufa ganibin yi to man shiga sahaba na biya nabi muhammadu ga hadisi ya biro na e yi sunu ga annoman egiyan kawkal ngai zai na bi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam etiyan yawon labarai abikin ngai ji sallah gutsun in sha zuyin ramadan nan da daga e gina loizo e ba hadisi ya yi sun nuga annoma na yi kaukal allah akbar su kugun ya bayani ga gani bai alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك